jawahirul adab zamu tashi a inda muka darasi na biyu kenan ko a cikin taqrir mun ce takarir shine jingina mutum da ya ba masa akan wani aiki da ya so har yanzu muna magana ne akan malaman da suka yaba wannan littafi ta hanyar rubutawa shi malamin da ya wallafa wannan littafi da wasiƙa ko kuma da bayanai da suke nuna ƙarfafa masa gwiwa akan wannan da garimin aiki da ya yi na wallafa wannan littafi na jawahirar adab da 'yan uwansa. Mun tsaya a kan yi da cewa wata ba ilayya fadilatu ustazin marhumku a sheikh hamza yawullahi mafattish al'awwal bi wuzaratul ma'arif al'umumiyya nan ne ko wa qala ce bismillahir rahmanir rahim ay bunayya ce ya kai dana الجهبز النحرير والفض العبقري من الزجاج الجهبز شيني أكل إذن كنتجي إنا النحرير كما شيني قراري الفض كما إذن أكل تيلو إنا العبقري كما شيني قراري waɗannan zigace ya yi ɗalibin nasa a sai ahmad hashimi wadda safahatu sai na bubbuɗe littafi ka buɗe littafi kana haka shi ne ta tasaffahatu eh, na bubbuɗe wannan littafi na kan jamu a taka al-mukhtarata waɗannan tafi da kai zaɓaɓɓu wanda fi asmai ta hawa ka sa mata suna Da al-adab da adabiya ta wani sha'i lokacin arab bai zahiya ta ma'arifin kubra sai gashi wani babban littafi ne kamar kaci kamusi ne na duniya shi ne ɗin ake da'iratu ma'arif shi wani matattara ilimi ba da ya sa gani in ha ajibun bai kai malamin adam ne ba za ka ce kawo da ake gabanin duba wannan littafin ba kulla ha siha wa ilimin surah ke dukkanin abin da ke cikinsa ingantacce ne kuma ilimi ne tsantsa ce surah kake tataccen abu an ce ma'un surah tataccen ruwa ilimin surah tataccen ilimi Sura tana nufin abin da babu gurɓaci ko gaurayi a cikinsa tsantsan abu da aka rike ilimi ne tsantsan wa ma a an yi ƙala fi wasu fi sihahil jauhari ita me ya kamata a ce game da siffanta wannan sihahil jauhari wato littafin sihahil jauhari wanda littafi ne shi ma na luga ai wa rabbi ita na'am na rantsi ga Allah wa rabbi dama akwai shi alƙur'ani so wa istabbi'unaka haqqun hu qul i yana nufin na'am na'am wa rabbina da Allah innahu la kitabun ka gani sirriha alal mahad zabduhu ce wannan littafi ne da aka tace zabduhu kumfasa anil mahad gabarin wato irin abin da ke tasowa saman saman nono kuma ke fulani kumfan nan kumfar da ya ta sama an tatso nono an tatso nono a saman su akwai kumfa ba madara ba kumfar saman yawa amma zaba da fayin zahabu habu a a mamayin funa ta fayin kusa su fil kumfar saman nan to mahaɗin ma shi ne tsantsan nonon na ƙasa wanda shi ake bukata a sha da yake to an kaɗa an kaɗa za a fita abubuwa guda biyu ne a kaɗa a fita abin da man shanu sannan kuma a tace ainihin madara kuma a yaƙin kumfa ita ta wannan littafi kamar an gama tantance shi sai siffanta shi da abin da makiyaya su kiri idan sun tatso madara su ware kumfa su kada su cire mai sannan kuma su ware ainihin ɗan madara shi ne ma'anar wannan sannan wa asfara anil adab sannan ya bayyana da ilimin adab an ce safara shine abin da ya bayyana asuri iza asfar eh dan ta haske falam ta talafa bi fadali izariha da'adu ce da'adu ma bata buge mutane ko kuma ta kada mutane da shashin wato gefenta ba wani karin magana ne suke ita da'adun wata mata ta aka zamanin jahiliya ita da'adu ba ta san asale ta sau ga kalle sai ta sa gefen mayafinta ta buge ita da ita da wannan littafin ya zo ba ta yi hakan ba saboda ya burge ta ya ta karbe shi kenan amfara da su ɗuruhu an tsadar tiyar ita haka nan su ɗuransa wato abin da aka zana a ciki aka rubuta a ciki ya kaɗaita daga falalar zaɓi an yi zaɓi mai kyau wata arra lailin an na hari kuma ya ce dare ya tsaraita daga hasken rana ma'ana rana ta bayyana komai ya yi haske an ganshi a ciki jallahul firsanu firsanu su wato masu irin aiki na dafa abinci asalin akwai wani mutum na ke kira Abbas bin Firsat wataƙila shi yake nufi shi wannan mutum ne kudarre yadda yana da littafi da ake kira al littafi ne da aka nuna gurninta da kwarewa a cikin duka to wataƙila shi yake nufi a nan ko kuma al yana nufin zaki ko kuma yana nufin masu aiki a wajen dafa abinci ala safahatul kitab a bisa shafin takarda al littafi ke nufi ya zo alkur'ani ko ikhtara fi kitabihi hadha min muntakhabatil kitabi shu'ara'i ma yashfi gulla yace ya zaba cin wannan littafi na sarga zaɓaɓɓun littattafai da na waƙoƙi abinda zai warkar da kishirwa gulla shine kishirwa wayar wusta da kuma ya kusar da wato mai jin shi ma zafin kishirwa walƙada a tafi man taƙaho da kitabihi tamin buyutul kalam min abwabiha ya yazo wa qad qad ata buyutul kalam shi buyutul shi shine fa'ulun bihi na ata zo da buyutul ya zo ma kofar magana min biha ta abwabiha kofarta fi man taqahu abinda ya tattaro ya zaɓo. zabo likitabihi Samin a wannan littafi nasa mai tsada A Samin dama abu mai tsada kenan wa mayyaza abkaraha min atrabiha sannan ya tantance ɗan mata daga cikin sa'anni ruban tattara ba ko afkar kuma su ne ɗan mata biya zuwa alkurani ko ina aka faɗa afkar ɗin kunna abkara ko inna an na hunna in sha'a faɗa alna hunna abkara don an ce bikir budurwa wacce ba taɓa yin aure ba shine bikir sabuwa kenan abkar shine jam'in su uruban aturaba aturaba kuma sa'anni wanda shekarunsu wata ba ta yi nisa ba su matan aljanna ba za ka samu tsohuwa da yarinya a ciki ba za ki wannan tunda ku shekara dubu ta ta tsufa wannan kuma a'a in in shekara talatin ne haka za su zauna dan in ishirin ake so aka za su zauna ashirin za ka iya jawo shekarun ko kai gaba da su ko kai da ba za su yi maka tsufa da za ka ce ya kamata tunda mun shekara malala gashin dinki da wannan a canza ta a ta. inda aljanna ba adadin shekarun da za a zauna da daga malala gashin a nan take yi ko an yi malala gashin tunki ba a gama ba ni za mutum bai shiga aljanna ba yayi asara malala gashin tunkiya ba shi abin da a ce ka zauna a kuya ka kirge gashin nan nata haushi iya karshen lissafin sai ne ce malala gashin tunki. to aljanna malala gashin tunki amma sai an kare ta inda da za ce ka zauna aljanna malala gashin a, ka san zaka fita kenan abin da aka saba iyaka zai kare ana kirga gashin nan a cire ɗaya a cire ɗaya a cire ɗaya yau da gobe bata bar zara ba zara bata bar dami ba shi ya ce uruban atura ba kuke wato ya mayyaze wato su wane ne yan mata tsantsa daga kuma waɗanda suke sa'anninsu wa ahada ila haula dina kalaman kuma ya bayar da kyauta zuwa ga waɗannan dina masu shifin waka kalaman ya ba su magana wato ya basu ba su cutar magana yulatifu kal hawa'i a gani rikatan. yana tausasawa kamar iska a wajen laushi silu kalma'i a zubatan kuma yana kwarara kamar ruwan daɗi jizu bin nufusi yana cakuduwa ko yana cuka da ke Yamta jizu yana cakuduwa bin nufusi da jikata lina fasiti saboda tsadarsa wa ya shirau bil kulubi salafati kuma yakan shawo da zuciya da laushinsa a hadisu lau sigat la hadd husniha al washai aw sum au shummat da aganin al misk a hadisu yake wasu labarai ne masu dadi. lau sigat da za a kera su anil washe a musu zane irin na da ake jikin tufafi na alhaji da ta ɗauki hankalin mutum wasu ne haka mai kyanta aushin mat kuma ake za a dinga shakatta la'akanin almiski ba sai ka shaki almiski ba idan magana ta daɗi ta daɗi ta daɗi mala yake da za a mai da ita zane sai ta ɗauki hankalin mutum wajen kallo kuma da za a mai da ita turare ta sa saboda daɗin magana da turare ce ita wadatar da ta gaba da shaƙar almiski kuma in kayan ido ne sai ta wadatar da kai gabarin kallon duk wani abu mai tsaye wanda ake masa zane saboda daɗin maganar kenan wata magana ce ta fi almiski ta fi zanen nan zare zanen nan zane mai kyau kamar zayyana ta fi zayyana kan kallo kuma ta fi almiski daɗin shaka amma fa magana ce hmm? shi ne ta ahadisu lausidat da alhad bi husniha anil washai Aushin mad na aganin anil miski wa ba'd inna sunana mu'allafaka al-azim ita wato tafarkin littafanka da ka wallafa waɗanda suke masu girma kuma tsinikaku mamuniya bi shainin ba a jarabce su da muni ba shain shine shain zain da shain zain kawa shain kuma muni fakashitu alaiha al'ain sai na jiya mata tsoron kada ma idan mayu ya kama littafin naka saboda eh, sai an masa haka kenan ma'afiyabal kuzama ya ce mamakin daɗin wato abin da suke kira kuzama menene kuzama kajiji ko ne kajiji fi kawai ba'adul kuzama ma kana a hawa jazal kamali ila aibin yuqihi min al ya yace mamakin ina ma a ce wannan cikakken yana da waya? wacce za ta kare shi daga idan mayu da haka ake abu mai kyau Ya a dan shi Wannan sai kai kasashen laraba da yake so har yanzu suna da itikadi da yawa akan ainu din nan in mutum zai ji kauyen su da motar sa sai shi shafa mata wani abu mummuna da ta shi shafi ta da datti sai ya shiga kauya da kai wannan mota bakin gani so sai ta kuma ta daga ainu amma an kaje da sabon mota kar ta mata kwalliya to da ka wannan mota inna lillahi ai shikenan sai kaga ta tsaya ana wani yana da wannan abu ko gini za a sai kaga an kare shi da kwano an kare an kare da kawai ne zo yake kai wani irin gini ake haka nan sai tsaya aikin ni ya ka sai tsaye da aiki ko wanda ya ce mu an kawo masa mota daga Kwatano hawanta kenan su gaɗu da wani sai ya tsaya su gaita amma ina aka samu wannan jirgiyar jirgiyar mota kai amma yi sa ko ya kai kuna shi ita shi wallahi da kake yi a isa halla barakta kaga halla barakta kaga wani ya zo ya kashe ala itul adukum sahibahu ne zo ya kashe wani saboda aibu to shi yasa ake cewa ma kana hawaja zal kamal ila aibin yuqihi min al ayn wato mamakin bukatuwar abin da yake cika zuwa ga dan wani aibi da zai tsare shi da gidan mayu kai fala to dan me ba zan faɗa haka ba hmm. kada arafna hazal muallifa kan muallafa nan muallifan nabiga katiba, mujidan kullu alhazza wa yatabi kul fasta mustala lahu mi hmm? lahu haliyun min albalagati yuqalliduha kuce wa kada arafna hazal muallifa mun san wannan mai littafin annabi ga ta gwani katiba marubuci mujidan kuma kwararre sillul hazza yana karya wato dutse fas mafsala kuma yana yanke wato iyaka lahu hili haliyum yana da kwalliya abin kwalliya min albalagati qalida da yake rataya wai suka cewa hili hali shine abin mata abin da mata suke awa mai na sha'o su hiliyati wasu su ta jerun bi ita mace dole sai da kwalliya shine wani mawaki ma ta fata ne mai kawo mata gwal da shi ko bai da kuɗin da zai sai mata bal sai ga bari ya mata waƙar da zai manta da ita bal din sai ce wa mal halyu illa zinatun min nakisati wa min husnin idza al husnu qasara wa idza kana amma idza kana jamalu muwaffaran ka husniki lam yahti ila an yuzawara <laughs> eh ko mal halyu shi kwalliya da ake yi zinatin ne min nakisati sai idan abu bai cika bane bai biya mai kwalliya bane ake masa kwalliya ko amma idza kana jamalu muwaffaran ka husniki idan ku kyau ya kai kyau idin naki lam ya hata ila an yuzawwara ba bukatar masa tazawiri eh ba buƙatar kwalliya ai kika ga mace tana kwalliya to ba ta kai kyau ba ne. amma in ta kai kyau irin naki ba ta ta kwalliya eh kawai sai kai kaji take shi ke rasa gura ba sai an siyo gwal ba a shi haka a shi gwal yana mara kwalliya kwalliya na da kwalliya ta ba sai na shi gwal shi ne yake cewa wato yana da hali kayan kwalliya fa ya kadu sihiru ya hasuduha wato wato wato sihiri ko bai kadu sihiru ko saharu ko da hasudu ha sihirin dai yauna mata hasida ya dillu alaihi bayanuhu bayanin sa yana nuni akan haka kama ya dillu alal jawadi inanuhu kamar yadda ragama doki yake nuna ingancin doki faman arafahu faqad ittaqa wanda ya san shi to ya isu faman ƙasara, wanda ko bai san shi ba falyun shi ya zuba wannan waka faqad arafnaka bi istiyarika iz kana dalilan alal labi bi istiyaruhu faɗi a rafana ka mun gane ka mun san ka duk tiyari ka saboda zaɓin abin da ka zaɓa su kana dalilan domin abin da ka zaɓa shi ke nuni alallabi bisa hankalin ciyaruhu zaɓinsa zaɓin ka shi ke nuna hankalin irin matar da ka auro irin rigar da kake sa irin abin hawan da kake irin guwar da ka zauna irin abokan ka shi ke nuna kawai hmm. to hmm. shi ne hmm. yanzu ila amini ne ake ta ka kalli mutum ka kalli abokan mutum ma ba shi ba irin abokan da kaza ya nuna haka take irin inda ka zauna irin matan da ka aura irin kayan da kake sa irin tafin da kake irin maganin da kake dishe yake nuna da ka zaɓa a rayuwarka shi ne kika wa kada arafa naka bi tiyare abin da ka zaɓo ta nan muke gane ka kace iz kana dalilan alal labibi ikhtiyaruhu ikhtiyaruhu zaɓin mutum dalilan alal labibi shi ke nuna hankalinsa haka daga abin da ka zaɓa abin da ka rubuta cikin wannan littafi shi yake nuna mana kai waye yake ka kalli abin da mutum yake faɗa ka gane shi waye to yanzu ila zatil qawl فما أجدر كتابه أن يخ... أن يختص بسرعة المجال في majalis ce mamakin littafinsa da ya zamo ya keɓanta da saurin zagayawa a cikin majalisosin ilimi ana sakin littafin abin da ce me majalisoci sun ɗauke shi ana ta karanta shi wakifatul madari da kuma saukin zagayawa fil ta a makarantu nan da nan sai makarantu suka ɗauke shi Wani ina hazal kitab da hadilin latihi a ta gani an yi wuce gona da iri kau ilil littafin yana shirya zuwa ga abin da ya fi dacewa wannan ai siffar qur'ani jazallahu mu'allifahu khairar jaza'i wa asabahu ahsanal masubati da yawa lafa wannan littafi Allah ya saka masa nafi alheri kuma ya bashi mafi girman lada gubbaban lada wa akasara kuma ya yawaita ne fil ummati min ya yawaita mana irin sa a cikin al'umma inda za su dinga shi irin waɗannan itabalu ga min husni qawli wal fi'li gayatul kamali in ya kai matuƙa wajen kyakkyawan magana da kyakkyawan aiki yi matuƙa sosai katabahu al-faqiru ilayhi jalla sha'anuhu lailati kaza kaza hamza fatahullah wa kataba ilayya sadiq al-marhum hasan in afananda توفيق العجل المدرس بكلية مبر مبر مبرج تعزيزي Ustaz الأستاذ الفاضل سيد أحمد tasharrabtu bi kitabikal musamma jawahir al-adab fi adabiyat wa insha al-lughat al-arab tasharrabtu na samu daraja na ji dadi da samun wannan littafi na kike ba masa suna jawahir al-adab fi adabiyat wa insha al-lughat al-arab fa wajadtu bayna ismihi wa musammahu munasabatan tsakanin littafin jawahir al-adab da kuma sunan da abin da littafin ya kunsa jakukin tauhara ana nufin ai abu mai tsada gwal ko kuma wani wani dutse mai tsada shi ake kira jauhara to wannan jawharatul adab da kake ko jawahirul adab gwalagwalan ko kulli ko zabar jadi ko ya kuke adab ana dai an nuna a cikin adab din ma shi abu ne mai tsada to wannan littafin yadda ka samu suna na same shi cewa duk da nasim ya musamman munasabatan ta taba uka salim dabi'a ka mai kyau da ta nuna haka wa tisalan qariban ka tisalan sadiqil hamim da kuma saduwa makusanciya kamar saduwan aboki mai soyayya amma an fasa fara'idahu yace mamakin kadan ko kyawun fara'idahu zaɓaɓɓun kalmomin da ka ciki wa fikirin saƙin da kuma tunani wanda yake mai ruruwa an jamus saƙin da Allah ce an ce a saƙin shine abin da yake ruruwa yake karuwa yake karuwa in wuta ce tana karuwa haske ne yana karuwa ta ake kira saƙin shi ne ke cewa fikirin nan ta fiturin fatim kana da tunani wanda yake kullum ci gaba yake yi ba daskararre ba ne ba kuma tsaye ba ne wa ra ra'un da kuma tunani a yakace wa nafsun sadiq da kuma zuciya mai gaskiya wa rawiyatin da kuma tunani an ce rawiya zuwa cikin mukama ko rawiyatin nabidatin wato shine tunani mala'at sani fahal magharib wal mashariq wanda kuma wato likitan ta game game gaba da yamma fa akrim bihi min kitabi kai mamakin wannan littafi da takawwala min alfazihi azabun yace azabun zaki azabu ba na azaba ba al'azab yana nufin abu mai zaki mun faɗi a can baya ko ma'un azrun shi ne wajen jirgin sa a ci azab ya ci kaga kamar jirgin su iri ɗaya ne da azaba a da min alfazin azabin na fuzza azabin zai iya ta azubin zai kai azabin saboda wajen sifa za iya zama idan jam'i na mutakir a baya za iya masa sifa da jam'i kuma za a yi masa sifa da mafarki kuma da makaranta a can ba kuma wahi kuma wato baiwa la tudraku bi yadik wanda ba a samun ta hanyar nema duk da kawai Allah yake ba mutum ba kuma neman ka za ka samu shi a nan ba kawai baiwa ce da kyauta wasu ba da man yanzu kuma sha sha'adu da yare hisabi ke banka ya tabbata ga wanda yake azurta wani ba tare da lissafi ba za ta dabbara hul adibu idan malamin adab yayi yi la'akari da wani ta aganar hukuntar afami waɗannan fannoni za su wadatar da shi an gamatin kawani daga nagamat an na nagamat kamar ƙara ko kuma ringi na kawani akwai kawani shi ma littafi ne ko za ta Amala, hul adibu aribu al'aribu idan kuma mai hankali ya lura da shi na zaha tsarfuhu riyadul basaki wato idansa zai zama na zaha ya yi tsinkaye a cikin riyadul basaki a cikin wato dausayin gonaki qad sawar kulla shay'in qad sawar ala kulli fanni min al-badi'i ba ya yayi katanga akan kowane fanni na badi'i ya masa kofa la yadkhuluhu illa man khassa ko khussa min al-balagati bil libab sai wanda aka kifance shi da zurfin hankali ya ci ilimin balaga ne zai iya shiga Allah ta'ala yi uce hikimata wa fasalar khitab Allah ta'ala yana ba wanda ya ga dama hikima da kuma magana tsararriya Hassan Tawfiqul Adil sai na ƙarshe ƙala sahibin daulatul marhum sayyid basha zagulul mukhatiban mu'allifa hadhal kitab mukhatiban mu'allifa hadhal kitab kitabuka hadha ya ustaz fadlun wa ni'ma dalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah subhanahu wa innahu la da'iratu ma'arifa adabiyya kubra kuma wannan wata cibiya ce ta ilimi mai girma ko an fasa kitabin mafi tsanin littafi wallifa fi lugatin arabiya wanda aka wallafa shi a cikin wato koyar da harshen larabci wa tariha adabiha da kuma tarihin adab din larabci sadara an bace wasu kimati kuma littafi ne da ya zo akan tajriba ta an yi gogayya shi malamin ya shekara kusan hamsin yana koyar da harshen larabci da ka akwai tajariba ya gwada ya gwada ya yi tai ya yi tai ya zabi masa jiki wa hikima da kuma hikima mun yi utal hikimata daga otiya khairan kafira wannan shine kamar taqrir na shi shine malamai su zo su da littafi su yaba ma wanda ya su ziga shi su kwarzanta shi su yaba masa wannan su ne kamar wasiƙun da aka turo masa na yaba littafin dama shi littafi ana gane shi ta hanyoyi guda uku na farko kwarewan mai shi na farko abin da ya rubuta na uku kuma abin da malamai suka faɗa a gaban littafin shi ma yana taimakawa musamman da waɗannan malamai da aka faɗa ƙwararru ne layinsu ne abu sun duba sun yaba haka kamar sun bada littafin ta zikiya cewa ya cika abin da kuma an ka duba littafin ka karanta shi wannan littafin ko baka karanta kowane littafi a luga ba wannan kadai aka ce ka iya da nahau da sarfi ya ishe ka gaskiya wannan littafin mutum ya tsaya yi shi da kyau yi shi da kyau zai samu kalmomi kuma dama lokacin da kake karanta littafi ai dama abu uku kake tawakkufin zaka gamu da shi wanda ka sani Na kuma kalmomin da aka fara duk kowa san su ba wani sabu ka san su dama kana yawan jin su a karatu kana ganin su a cikin jumla kana ganin su mufrad kana ganin su a cikin jumla kana ganin su a cikin waka waɗannan ba su ne makasudinka ba a wasu ganin su kara maka zaunar da su yake kana ko da ka taba jin su manta. yanzu ka gan kuma tuna za ka ko kuma ya zo a wata sigar da ya buya a cikin sigar da ka saba ganin sa Tun da shi ne amfanin ilimin tasrifi wanda za ka ga kalma ce ta santa da za a tsaraita ta a dawo da asalin da za ka gane ta amma saboda an mata shige-shige an mata kare-kare an mata canje-canje kamar inda kara yanzu wani ya ga inda kara sai ya ɗauka wata sabuwar kalma ce amma kara ce zakara din nan dai da kashina na zikir ita ce aka mai da ta wadda kara amma aka ta koma idda kara a nozin da ake kira ifta'ala ifta'ala to shi ne aka gina wannan idda kara ya zama ifta'ala din nan wannan dalil din aka zo idda kara ifta'ala idan zalun ya zo a gaban wannan sai a mai da zalun din ya koma dalil sai a idgamu musu. sai da kama wadda kara ba da ummatin ana unabbikum min ta'wili ga kama wani sabon abu ne Allahu yastafi wataƙila istafa ɗin nan sai ta ɗauka wata sabuwar kalma ce amma safa ne safa yasfu a cikin abu aka gina shi a lazin ista'ala sai koma istafa a gani ijita ba daga jaba ne da biya zaɓaɓɓen abu aka gina shi a lazin ista'ala haka nan ista gafara ita ɗauka wata sabuwar kalma ce amma daga gafara ne aka masa ziyadan alifin wasinin wata waɗanda kan sa mutum ya gano asalin kalma kafin ta canza ta koma wani abu kalma ta kan canza ta fuskoki wajen arba'in da wani abu kalma ɗaya za ka iya ɗauke ta ka saka ta a mizani mizani har mizani kusan arba'in da wani abu yanzu misali ka ɗauki kataba an ce kataba ka san me ake yi amma za a yi ta janta a ce kataba ya kutubu kutub kutuban kitaban katiban kutab katiba kataba katib maktab maktaba ita ce ita ce kawai ta canza kawai wanda ni take canzawa katib katib a gani mukattab ha katib tayyib a gani an yi tasgirin ta tayyib shi ne yake ta tafiya a ita ce kataba a gani eh na da kare wannan kuma daban ne duk ba irin wannan ba ne yi wannan mai ha'un ba kafin ba ne to saboda haka wannan shine zai sa sai ka ga duk inda kalmar ta shiga ka tsare ka ka cire mata ziyadat ko ka cire mata ta'alil ko taqdim ko akhir ko ilal bi tasjil ko ilal bi kaza bi ilal bi kaza kamar da asalin da take da root din da take gano ma'anar ta inda ta taso yo kenan mun gama da wannan ce